Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya. Yau take Asabar 24 ga watan biyu na shekara ta 2024. Kasance tare da mu a cikin labaran namu na hantsi. Daga ni ku wadda zan karanto muku labaran kuma in fassara. Ismail M. Jafar. A cikin labaran za ku cewa bidiyo ya yadu a social media kan yadda katsinawa suka daka wa motar kayan abinci wawa. Haka zalika rundunar 'yan sandan ta fitar da sanarwar cewa ta gudanar da bincike kan lamarin inda ta bayyana cewa ana yada jita-jitar ba gaskiya ba. al'ummar Najeriya dai cin wani hali tun bayan cire tallafin man fetur a faɗin Najeriya. Haka zalika an bayyana cewa al'ummar Najeriya na fuskantar farashin tashin farashin kayayyakin abinci a kowane lokaci inda suka buƙaci gwamnatin tarayya ta duba su da idon rahama ganin cewa an samu sauƙi cikin ƙanƙanin lokaci kafin watan Ramadana. Honorable Bello ‘yan Rufa'i ya yi Allah wadai da kalaman wani malami a jihar Sokoto. ‘yan Rufa'i ya ce, kamata ya akawa malamin duk da neman ahuwar da ya yi a kafafen sada zumunta, inda wannan malami ya bayyana cewa jinin matar Bawal Ahmed Tinubu ya halatta a kashe ta sai dai masana dama sun fito sun soka tofa albarkacin bakin su inda ake ta sukan kalaman malamin ganin cewa abin da ya kamata abin da ya faɗa bai kamata ba a matsayinsa na masani ko mai yaɗa da'awar addinin musulunci Sojoji sun ceto mutum goma sha biyu da aka yi garkuwa da su hanyar zuwa Adamawa daga jihar Imo. Dakarun sojin sun bayyana sunayen mutanen da suka kubutar ranar 21 ga watan Fabrairu. Kwamandan rundunar Ops ya ce sojoji sun matsa wa 'yan bindigar a yakin da suke da su, inda suka bayyana cewa suna samun nasara a jihohin guda uku. Haka zalika an bayyana cewa al'umma dama sun tofa albarkacin bakin su yayin da suke gudanar da addu'a ta fatan Allah ba su nasara Peter Obi ya musanta da ɗin ficewa daga shirin ficewa daga jam'iyyar Labour Party inda ya bayyana cewa yana nan daram a cikin jam'iyyar. A wata sanarwa tsohon gwamnan ya bayyana cewa duk labarin da ake kanzan kurege ne ko maras tushe ya ce yana nan daram a jam'iyyar LP kuma sa na ceto Najeriya daga halin da take ciki yana nan nan take inda ya bayyana cewa muradinsa na son ya ga ya fadda Najeriya daga cikin halin kuncin da take ciki ba zai taɓa ja baya ba ganin cewa sai ya warware wannan matsalar da ke fuskantar Najeriya. Bayan Osoma ya ce shiri yayi nisa wajen ganin an raba wa masu ƙaramin ƙarfi buhunan kayan abinci a faɗin Najeriya. Hatsin suna muhimman wurare, wuraren wuraren ajiya guda bakwai. Yanzu ana ɗura su a cikin buhu ne, inda ya bayyana cewa shine kawai ya jawo jinkirin. Ya ƙara da cewa gwamnatin tarayya tana ƙoƙari ganin cewa ta fi da 'yan Najeriya daga cikin matsatsalin da suke fama da shi na kayan abinci. Haka zalika ya ƙara da cewa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu na da manufofi masu kyau a kan 'yan Najeriya. Ya ƙara da cewa al'ummar Najeriya su zuba ido ganin cewa za a raba kayan abincin kuma ya isa hannun dukkan wanda ake nufi ya isa inda ya bayyana cewa gwamnatin tarayyar ta tanadi kayan abincin a wurare daban-daban har guda bakwai. Rufotan wata jarida ya bayyana cewa Sheikh Idris Abdulaziz ne ya yi kalaman ɓatanci ga Remi Tinubu. Jaridar ta kuma ce ƙungiyar kan ta nemi a kama Abdulaziz ɗin saboda ya ce a kashe Remi sai dai sahihin bidiyo ya ƙara fitowa inda ya bayyana cewa ba malamin ba ne ya yi magana a cikin wannan bidiyo din an zargi malamin ne dai kawai sakamakon malamin yana yawan manganu irin wannan sai dai daga bisani an binta an fidda baibayin bidiyon da ya nuna cewa ba malamin ba ne. Wasu dattawa guda biyu sun yi ganin jami'an tsaro yayin da ake zargin su da kokarin sace kanin gwamnan Bayelsa. Haka zalika an gurfanar da su a gaban kotu tare da neman su bayyana wanda ya saka su. An jima dai ana zargin dattawan da sace al'umma yayin da su haɗa baki da masu satan mutane a daji su kuma suke kokarin karɓan kuɗin fansa. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shettima ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a samu sauki a cikin al'amuran da ke faruwa a ƙasar. Sai dai masana da dama sun tofa albarkacin bakin su ganin yadda kullun tsadar rayuwar ke ƙara hawa a faɗin ƙasar. Sai dai Kashim Shettima ya bayyana cewa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu na da manufofi masu kyau da kuma shiri mai kyau a faɗin Najeriya inda ya ce nan ba da jimawa ba 'yan Najeriya za su fita daga cikin wannan halin da ake ciki. Sannan ya bayyana cewa sun inganta harkokin noman rani da kuma na damina yayin da za a kafa jami'an tsaro na musamman wanda sun su gadin mutane a gona domin samun kayan abinci na yin walwala. Wani matashi mai shekaru 29 ya sheke mahaifiyarsa da kansa a jihar Cross River inda aka bayyana cewa ya buga wa mahaifiyar tasa ce mai shekaru 62 tarin karfe a kai matashin wanda ya kuma kona gidansu ya ce bai san dalilin da ya aikata hakan ba yan sanda dai sun kama shi yayin da sai gudanar da bincike a kansa inda suka bayyana cewa da zaran sun kammala bincike za a gurfanar da shi a gaban kotu domin yanke masa hukunci daidai da laifinsa. an yaba da an yaba gwamnatin Dauda Lawan na jihar Zamfara ta kawo jami'ai 2645 da za su yaƙi da 'yan bindiga a Zamfara kwanakin baya magaji Lawal ya mutu a hannun askarawa a wani irin yanayi mai alamar tambaya a wata bidiyo buɗaɗɗiyar wasiƙa da aka rubuta ana so gwamnatin Zamfara da binci wayanda suka gaje suka kashe wannan mutum haka zalika an bayyana cewa ana zargin kisan sa ba bisa ka'ida ba Attajirin ɗan Najeriya nan Aliko Dangote ya fito fili ya kara kansa yayin da mutane ke zargin har da hannunsa wajen tsadar abinci inda ya bayyana cewa kamfaninsa na sarrafa abinci ya bar hannunsa tun shekaru biyar da suka gabata inda ya ce ba shi da alakin sarrafa kayan abinci a faɗin Najeriya. Dan gwagwarmayar ƙasar Yarabawa Sunday Iboho ya dargi tsofan shugaban ƙasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari da yunkurin kashe shi. Iboho ya yi ikirarin cewa Buhari ya tura sojojinsa da jami'an DSS don su sheke shi sai dai kuma ya ce yanzu ya dawo cikin ƙasar da ƙarfin zatin Allah inda ya bayyana cewa bayan Shafa kusan mako guda a ofishin efcc tsohon gwamnan jihar kwara da ake zargin da satin miliyoyin naira an ba da belis kan naira miliyan hamsin sai dai masana dama na tofa albarkacin bakin su kan irin tsatsauran matakai da aka daura masa da kuma wajen ganin cewa za a karɓi belin nasa inda aka bayyana cewa satin shi guda a da ofishin EFCC. Haka zalika rundunar sojin Najeriya ta koka kan yadda kamfanin wutan ya jefa ta a cikin wani hali inda ta bayyana cewa a mutuwa su yanzu aka ga roki sun fara rubewa ganin cewa ba a kawo wutan nefa a faɗin Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Edo, Philip Shaibu ya ƙara da rikici a jam'iyyar PDP. Shaibu ya jaddada cewa ba gudu ba ja da baya shine halittaccen dan takarar PDP a zaben jihar Edo Kazalika masana da dama na duba yawan gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanya idanu wajen raba kayan abincin, inda aka bayyana cewa idan ba a sanya idanu mahukunta za su yi son kansu, inda ake raɗe-raɗin cewa an sha ba ana raba kayan abinci a faɗin Najeriya amma ba isa hannun mutanen da ake so isa, sannan an buƙaci gwamnatin tarayyar ta kafa wani kwamiti na musamman wanda za su gudanar da rabe-raben kayan abincin bisa ƙa'ida.